adalci Allah ka yi adalci Allah ka sa wannan jam'iyya ta ka gani Allah dukkanin abin da aka yi Allah kai ka sosai da ka bashi mm. da kai niyya Allah ka bashi mm. yau ya tabbata Allah ka sa a rantsar da shi lafiya in an rantsar da shi lafiya Allah ka yi riko da hannunsa ka yi riko da hannayen dukkanin wanda za su taimaka wannan bidiyon ya sa mabiya jam'iyyar apc jikinsu ya yi sanyi sannan kuma sun sadu da sannan kuma ƙwarin gwiwarsu ya kare Kadda ka manta ya daina farkon zan kawo mai albarka ka daure ka taɓa alamar subscribe ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sahihan labarai game da wannan zaɓe da ake gudanarwa a kodayaushe da zarar mun ɗora mun gode tabbas fitar wannan bidiyo na gawuna da yake yi wa a injiniya dr kabiru yusuf san barka game da cin zaben da ya ba mutane mamaki sosai sannan kuma ya karyawar da mjr apc gwiwa da kuma wannan bidiyon ya tashi hankalin a 'yan jam'iyyar apc sannan kuma da ganin cewar ba su nasara ba hakan ya sa ƙwarin su ya karye sannan kuma 'yan pdp murna ta kama su game da wannan nasara da suka samu kada ya kamanta kasance da mu a yaushe a wannan shirin mai albarka domin samun sanyi labarai a yaushe da zarar mun same su mun gode su ma da ku a bidiyo na gaba jikinsu ya yi sanyi sannan kuma sun sadu da sannan kuma ƙwarin su ya karye kada ya kamanta ya daina farkon zan kawo wannan shirin mai albarka ka daure ka taɓa alamar subscribe ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sahihan labarai game da wannan zaɓe da ake gudanarwa a kodayaushe da zarar mun ɗora mun gode tabbas fitar wannan bidiyo na gawuna da yake yi wa a injiniya dr kabiru yusuf san barka game da cin zaben da ya ba mutane mamaki sosai sannan kuma ya karyawar da mjr apc gwiwa da kuma wannan bidiyon ya tashi hankalin a 'yan jam'iyyar apc sannan kuma da ganin cewar ba su nasara ba hakan ya sa ƙwarin su ya karye sannan kuma 'yan pdp murna ta kama su game da wannan nasara da suka samu kada ya kamanta a kasance da mu a kodayaushe a wannan shirin mai albarka domin samun sanyi har labarai a kodayaushe da zarar mun same su mun gode su ma da a bidiyo na gaba